الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وألك ما يمينك وألك ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولو صلبنكم في جزوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقد ما أنت قاد إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أقوهتنا عليه من السر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات الأولى جنات عدن تجري من تهتي الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخف فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف درقا ولا تخشى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله إن النبي الأمين azumi lo eshi be ramadan ijira na sallallahu alaihi wasallam da ya kowace da kowace jaju shi ba shi guba na mai daidai gani be a tafo eshi be guba ne tsatsance ya ba be gweji be guba ce ma lissafi gidiyonin alhamdulillah insha Allah ya ci gaba da karatu ba na su kuma kai kiri tuwo mini ta ya annabi Musa da be Fir'auna nan ah, kai ba ta ayayen adani da buta bacci rabu kike be karatu bana Allah tabaraka wa ta'ala ji bayani ni ma nan jiya bani Isra'ila kenan gama ina mujuwa ya annabi musa alaihissalam gulu zuza biye shi galibai batima biye shi gulu zuza galibai bani isra'ila na jiji ma ni biwino a lajaya iga cimlayi mini bayani na da muhimmanci ba gowon wago ile bai na mugayi ki dalilin na la umarni na bai na babu mai mu iga julai ina ji tabbata na ga igaga so kwa annabi Musa bi annabi Harun ya tafi Fir'aun bi jama'in shi Fir'aun bi jama'in ma annabu ai ga ba annabi Musa bi annabi na balantana ta ce ba da ya so kwa balantana ta labanin sala ja wa wa yi kushi ko kwa balantana ci ga ci bani sala ja zaɓa dima so daga na haihuwa ne firawuna bai jama'a shi ne ya wunan gona so ko bai jira jijira annabi musa bai annabi da bai jama'a yi lamitwa na lamasaraya eti jira yuce nga shi yau so kuka ya wani ga sha ya shoyo iga cule ijira na waje sunna ya yi ji karatu abai ta annabi ibrahimu ne gamsu gahi zanen su kuma kamun lasun na hijira cikin wa a ta zilukun wa ma ta da min dunin la wa a rabbi asa allah ya bi du'ai rabbi shakiya wa ne ga hijira wuce mu dabo da za har da shari'a nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ngama ga nabi sallallahu alaihi wasallam be cinu jidawa makka wannan arya ko da kuce maka cije ka je sai zaɗe gimi na abu a gaba da zalala sallama zaɗe gimi ce ma kya lo yi zaɓe yi baba su kuda umarniya zina lillabe da yi kwata lo da gane gulimu wa inna allaha la yi laqadim amma kafin zina ya nabbi sahaba ji ba gumwa gano e ba ne yi ba na a ya kano sai na annabi ya umurbe da kula shi biya mu jira to a daga jira na annabi sulada alaihi jini jina ma girbe jira na annabi Musa da annabi Haruna yi ji da jama'a shi zaman yayin nan kimalo hijira annabi Musa da annabi Haruna da jama'a shi mu jira ya bayani an asiri bi ibadi zabe shi dai hade mai sale sai zan yi sale sai belaji a cabu kwata da bani Isra'ila jiya amma hijira na sulada alaihi wasallam mu jira ya bayani jibe na je jira mula lokaci kara kara karayi a cikin musulmi fiye ta fe da madina da ake a nasa alisalin da sahaba dai biji be a ni mutu a tiyano ke titiya tara kega amma hukuki tiyano da sai na bakari eh so na bi ke jizan cikin madina zonan za dai gina ke da wani sahaba jona a kya mutu be kara karayi wani ní àdébì musa bá àdébì arúgbó ti karakara yá pé ní òun gà tiẹ́ na da yi bayan muhimmanci ya ijira kimala ijira ci da muhimmanci bai ci ne ya gore ku kafiri ne ga ni shari'a su koyo an yi bai je ba da ya su ba mai ga jana amfani da ya fi duke ba gani bai zaɓi rijiya masu ba bai ci ba ci ne bai nima ya mini ya ke kayan ya gani ya kayan da na ya je ba febu shi na yawon mabe shari'a ya sa kwena daga na ba ne ya ta ce kafin ne na abin bai zaga da shari'a sa kwena na ta da ba ne ya ce ga ake gbebi a lokacin da doka sa kwena neman ciyan itira da wani ya tobi da ti ta ce yi nini nini da yi na yi da zabi shari'a sa kwena amma da shari'a na shi shafe bai nawa kirkiba al'umma wani ya ga da ta ce kafin ne da cin mulki wa fam ya ci da bukata ya laje ya yi da ba ne to a gikini ya ci tace ya ta amfani da dokai su ko na shafi kirbe ne ba ne fi nuna ɗan lamuhimmanci da ijira wani dawanu so Allah ta baraka wa ta'ala wa ga yi gaga mu ya nabi Musa umarni fadri da lahum tariqan fil bari basa la takhafu darakan wa la tahsha ya nabi Musa wala yi tu nga a amaje kuna dazata da kunci ma yi wuce wa jedwa eh amma ga suna yin ga ma firawa da da tsawa ya koma amma ga suna yin wuce ma alaita hukumun alaita alagade da koye na karu nga tsoci ga yi nan na ga fatibahun fatibahun fir'aun bi junudihi wa ghashiyahum min al-yamm

za a fi da wuri haya fa ghashiyahu min al-yamm ma ghashiyahu ba go ga emeru ganye du na da rubiya wala subhanallahi kokoro ge bayani ga yi gaga farao da batto bi musuna dole kwa gani gbade jama'a da musa yi a gafi da dunin boyuwani shi kenan wula gaga shi wata ya dunin wuyo ji be ko bani israila ci da dama gadan da ya ci ruwa ko a fi gadan na gadano jama'a firawuna ji bata gada zuwa yana ma la ya je yinki a kuma na la ya yi mace tuwa in ba ba so ji ba amma zo in ma ba ni bata da fi fin iya ji ba fahashi fa ghashiyan min al yam ni waye duga fe bai ni ma ghashiyan e eh, na ga ruga yin waye da nan fe ruga man shiga uslubun nan uslubu ya tawe da wata abu alawi ga labarin wuce baba fa auha ila abdihi ma auha uslubu ne gayo so ko daga yace a sallallahu alaihi wasallam fa auha ila abdihi ma auha E, eh, kana ya ajiwa ya a sallallahu alaihi wasallam nan a cewa yuji yuga ibakara tumini sura nan etiya ah na ya annabi musa tun daga cabayin ta annabi musa allah ta baraka wa ta'ala wata amfani da wasu ne ya tawilin nan إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى ركو إيه a جوايا نيوانا أتي جوايا يويو ما يجي قوس نقول ناقا فغشيهم من الهم ما غشيهم uslubu ne tawe da abubuwa daga lamarin na baba wa gota ba ta jama'in fir'aunu to wace ta fir'aunu to jama'in ba ta abiti feminin nana neman wace kuro ya bani isra'ila ji fa'ida na da tannona a ga mini fa'idu mun ga ga ebo ni isra'ila ji fi zamun ya da bi to bani isra'ila ke yi ila yawmul qiyama na ya ini ne mun su ko tiyan da kwaji fitiba to yo na ina mai dalili ne mu wuce nan bai e paye annabi na takanga na ta paye annabi musa na tufiyano a gawa ga ga na buya na ya gishi na etini mun su ko tiyan da kwaji mun madda yin da kwaji ga bitigi a ga ya gin ne mana so ni man da kwaji ni ma to ya gishi ina buya na daja su kwala ba annabi bokigo sokone tún anabi musa fẹ́ fẹ́ dàgbà àjò dàgbà àwọn tí ti gba musa ìjà fẹ́ payá àlùkẹ́rẹ́ ayágbèjà àti èké ìkèké nínú sokone tí kájẹ́ tún anabi so jani na gala ta dàgbà a gba musa tó na jani mi ti gala àtọ́ yàrá ìjà gba anabi so mi ní àǹfààní wọn tí ní náà náà so ko gani mu ji an dakodi to ga ni mu ci ni an dakodi da ni ni mu ya to yi tsone ji yaki jina ibn albarka da ko ji ga da ba so yi yace da zai nan na kyuko wa dalla fir'aun qaumahu wa ma hada wa dalla fir'aun qaumahu fir'aun ma wa jama'u jiddi kullu ba ke kwa wa ku da chefe emu abinu wa bayno wa ma da ya bawa manzi ganna na nauyin tahakkumi yo nauyin tahakkumi ke a yin tahakkumi mai nufin mawajiya tahakkumi ke a gaza Allah zamina eh ya baki mai gaga gaggaye baki wani sukula ya kaya idan ni suratul ghafir wala banu kitayi rajulun min mu'minu min ali firawun mun ga yatu mai imana wala kin kin mu'minin gawo. ya qaumi lakumul mulku yawma zahirina fil ardh فمن ينصرنا min basin layi in جاءنا قال fir'aunu ma أريكم illa ما أرى wa ma إلا illa sabila rashad lokacin mu mu'min wuce na da majalisar fir'aunu wanda zai ga ga yayi jama'a shi da kuma da mulku ne yawma zahiri da fil ya ga mulki nan nan ta cikin ya masa rigore ba ya tula ta mulki ya masa nan faman yansuru na kai ba annabi Musa da annabi Haruna ya za a bi boye za a bi cewo min ba su labe za ba su kuma ra ci ayi no inja bi ayi no za a kai za a yayi wuce lokacin ne sa wani alama ya ta Musa da Haruna na in ga kala fir'aun da fir'aun ya ga ga da annan ma illa ma ara ni ne je mulki je na ga e ga wa ma adikum waye ba wunga ciya illa sabila rashad a faci da ne waye ba wunga kuna ya kuna ya ya ke kuna e ko ba wunga me lawu ya dana to daga na firawuna da daga e ko ba wunga mun lata wana so ko ce yi je ba ni gino to jama'a su daga wa dalla firawuna qawmuhu wa ma hada e ba wunga firawuna ga mun la jama'a jama'a mun la wuya mun dadi so na nazikin rantuna na rantuna ce na ya ta hakkumi so ko zai ni ko ci ga da ga ga ci ga da ba musu kufa ne eh nauyin ta hakkumi yo eh ki يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا ونزلنا عليكم المن والسلوى الله تبارك وتعالى تيبوك ببني إسرائيل زامن يا نبي موسي ya bani isra'ila ya yi jama'a annabi musa yi ya yi yayi ya annabi yakubu ya na yaku bani isra'ila yi ya yi yayi annabi yakubu yi tana yi isra'ila ga yi zane da zai shi kada an zai na ku min adubuku lalle ya yi dangwani ke maki ya yi mukan gama fir'auna na za a dubu laka wani kaunin aduwullin wa aduwun lawa ci gulo yaya da minista bai sura firawunan makiyin soku mai makiya annabi musa so kada je na ku mi aduwu ku me gamba ni ke makiye ruwa wani na na firawunan inuwa wani wa wa da na ku mi so kuma da kawani ga ke ba e be ba mi jani baturul aymana kafa gwado nya atur kafa gwalo a nabi musa bikin wuga kifati turi si na wani igala ni lokaci ne baka turi jini caba wani ga pati de gwalo a cika mun de gwafiya eh so na ga ta ni baturi la mana na e juni fi ga nabi musa ba ni mun kifati turi si na ce ba ni ne so na mun gibo kafa yo gwalo ni bi musa jani baturi la aymana kafa yo gwalo ní ànábì musa ẹwà pàtí òjò nga sọkọ ga abẹ ayẹ kan yó ànábì musa òdòdó tó ànábì arúgbó tó jẹ máa bẹrẹ sáré pàtí aláàyè kan ìzànàmù ànábì musa ìdàpà mi sọkọ jamaa yẹ wà ní tó musa náà abẹ kan wà ní túbọ̀ abókẹ́ ní sọkọ ìgbẹ́ bíbẹ́ musa náà. sọkọ àbúlá kò yé ìjà ní nání يمك wa بيامين نمر جيجي جيانا da wasarwa ife ciyaye يفي تشيعي يفو بنغني na نكو matsayi. yabo ife diegi ekudo ibana ebe mutu nan ya gaji wala mana yin lamu so a da wuce ba da ebe kutu ne ne a dibata efun na gani bai na kan ife la'ayi a ta wannan kira guba dabo Allah tabaraka wa ta'ala wa qad anjaynakum min aduwikum wa wa'adnakum etinu na naga ikiran jumhur amma kin mu bada min yan kiran hamza da kisayina abuna ga kad anjaytukum min aduwikum wa wa'adtukum eh bitawil fa'ili wakati ule zi utawefa ilo Allah zima wani wajami Allah so gogo kusa ma'ana shi ne da wannan eh so ko ga gani mu wuce na jiya mu ta firawuna gino na uji dabara zan dindo ya musu waji wadan jainakum min adubikum wa wa'adnakum janibat turil ayman wa nazalna alaykum al-manna man je gaga lamarin nauji faruwa mini tsafin guwo yi muharram ga su kundi firawunan ruwa mutabalin tsara gifo ke ku firawunan ruwa waka cule wati tabbata da muna hadisi oke muna rasu da kafiru da yayi nan hadisi ga isa bukhari da muslim hadisi muttafaqu alai ga abdullah ibn abbas ba hadisi da yau ga nan ma lamma kaduma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam madina na nabi muhammadu cin madina wasu jira jiranin waje da yahuda ta su ashura da ci yahudi da ya fiya su yi ashura ta farko ya muharram Ta sa alama nabi ce gagan ga ke laye ce fiya su ta farko wannan fa abin hada da yawon lafi alfara lawo fi musa ala fir'aun if wannan ga ya fi na sokola nasara ya nabi musa ta ci fir'auna wani a cikin fir'auna nuna faƙala a nan da salam ga nahnu aula bi musa wani gani ga goyi musulmi yi gani ya nabi musa kai ya ga nabi musa yi takwai mini ya huce yau bani isra'ila yau mini bani isra'ila ya huce yau ya gaci wayaye amma ya ta yi kurwa e ba dino e kuna nabi musa lobe ya tsuwa ne ya kwan sokowa na mai bani isra'ila je lobe ya gani ya kwan shatayo sai gbogbo yi na ta gbogbo kwaye soko gani bimu na iga yi gane na da bimu sage nasara ne ya fai ba ci gogaye me ya ya ci kabilancin me yi na mai yaji ne ta addini ba sai baba ne fe ya umarni ga fasumu mu ya musulmi ya fi ta zuwa ashura ni ba ne bimu sani mare etinasara ne rutin ta ce fir'auna wani wani f1 din mu yo to na shi ya yi nan ne so kara wani je fun yaban a lokaci ba kuma je fun karbala sai husaini na da ya ce fun ce fun da wasu bata a yafo ya adde mai wani faga wani lona sun ne kiyo sun ne ibilisu na shaitan mutu tubaya shi ya jaci bai da zata na amma yanzu zai logani da annabi muhammadu na ifo ba furu yayi ya ba annabi musa ne mari kyau كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى الله تبارك وتعالى تيغا كلوا efubi ne gabe na kan kuma zai ne mai ciyaye na efeki aganne amuri ti mana iba igi aha min tayyibati da fana ku yi mana mana gane ila ta kiyaye na wale na na da masala na yaji ga gungwaye mun sayi shi a kun jama'a ya kawa yana na alman wasanwa na abun gai arziki na labarin isra'ila da fi gina wani wagaji ka tube man yana fi guwa wajen a da bayanin guwa yayi duwa na ruwan tawon ne kakai zuwa cagogai da isarwa na sunan wayo ne kayan na nan na ya ne na to da ga miji ba mai mina da ya baya su ku gojo gafara su ku yi ne jikun jiwo kwan fu da mini rami su ku wa kabarin rufe ba ta da jannu yo ɗan e wumi nan ga ga gan wa anzalna alaikum almanna wasalwa alman da e fudin asalwa da kan mata adana ni ni kai mata yi a wurina Eh? to amma daga na fassara yin mai zai gici titi titi e ce na mai jela na fun su ma bai ji karatu yanzu zurkan na yi eh? a tuni zubar alhadi hatta idza sawa ne kawai qala fakhu hatta idza ja'ala nara mi fi shi tukwa mi tiweri mini ne radio babu bayanin bayani na mun ce wani kem na ki tu sunna ne na kakaina zubar alhadi eh? hatta za قال انفخوا حتى إذا جعل نارا قال آتوني أفرج عليه كترة كي كترة من أغوغن من أغوغن ide bukata ila standardization window fassara a waye da ci ya shi zuwa yi a kuma yaya kalama waye a da ba lutu da yin doyi eh mun ga uwa ga yi to a duk wani fenci ya ci gaban jani yaya ya gore ni amma zane gayu zane gayu zane gayu wa wuta da khaira so ina yi ga ganin ke yiwu da bai ti santo ya ti fata ga wanda fongaci su kwa da birishe so allahu tabaraka wa ta'ala ga wala tatghaw fi e ga jin zuge ba zikin me la yi na mai bani Isra'ila shi ki zuga wuce aga ji tagama ki ma na tagama jo aga ji ba na dukiya ma eh ademan na jijin fassara na ga na gala ya foga na ga ga ne su ke e su shi ya su ma e bo ne fo nuna be ubi Allah wa ala maka ci labani da ga e e minita tago na wa ga ga jina mun ga ga a ga fira ne za a daji a su kwanan kai ka daji a su kai tini mai gici su kai da yana kan kuma da mai fubi ne na wuce ruwa da wani gaga a aji taga amma ga ji ta gama su ko kyayi yana gunsu mana fa ya hilla alaikum ghadabi eh fushiyan mi so ko mu ga ji wajibi ayi mu ga labaye man ji ga kira buga da mu ada kira ne man ja ja jago kira hanki sai huji wato ga ji ko wajo wajo ga fa ya hilla alaikum ghadabi wa man yahlul alayhi ghadabi faqad ghawa alaikum fa yahill alayhi ghadabi amma gabe toba wa masu wa man yahlul wa man yahlul alayhi ghadabi faqad ghawa a cika kisaye ba mai ziga ene mana halla wuce ya yimmu ce dole ya halulina ngai ezu ezu da balare da yajin gaga eh, halla bin makan mun jirfi da zarafi. amma ta cici samu ya ma'anan ajaji amfani bai ba cikin azabin ajagan halla bin azab manuyi nazara alayhi azab azaba ciwo su kucu mai cewa irin wuce ga su koda ya dambe suratul radibo wala yazadu da kafaru tusibuhum bima sana'u qari'atun tun tahullu qariban min darihim aw tahullu qariban min darihim hatta ya'ti wa'dullah ah ya ce ma'ana halla ya hullu na zolon ya haluli nan abikin gaba da jazma nan ma'anu cici so gaba da zai ti kira wuce yake sayawa don fayahulla alaikum ghadabi ebo azaba su soko da ciye mu amma kiraya zane jike na suku abu da suku a gama a ga fayahulla alaikum ghadabi wa man yahlil bala mu da kasra ne a gama nuyi wajaba gara cikin masara waje ba, abu da kira. na ga kiraya asu da riwaya mai babani hafsuna fe daga ba su mu na so fa yahilla alaikum ghadabi e gwa shi ne su ko ugaji wajibi ayi mu a gaya ji da zaci etiya da na fasara bacin ne ba. ke misali na alfita da bin nuru yayi so to yugo wannan Allah tabaraka wa ta'ala ga ya gaba fa sawfa ta'lamuna man yatihi 'adabun yukhzi wa yahillu 'alayhi 'adabun muqim annabi nuru gaba ya gufa so ta da mu ne jama'i je laminan nana ya dake zimini ko azaba da ciya ya ti ya za bu yanzu zimini ko za ba be a bebeya na wasu zuyana wa ya hillu alayya azabu mu mukim azaba ta ji da wunanan mu ci ji dole ji wajibin ga ko na. wani ya hillu na ya nazala ma na ya wajaba yajibu alayhi ya muqim fi ghayri alquran so Allah tabaraka wa ta'ala ko man yahdil alayhi ghadabi zan don da fushi mi so ko ga ji tabbata fushi mi so ko ga ji wajibi ya no ga ci ya no faqad hawa lalle za mu caja allaka a man shiga ayan nan wai wuba ga so ko ne sifa Allah baraka wata ala wai mu. ce o mola wa ji tabbata ga su kai mu? amma ke la waje je su ko beyo jama'a zai ga na ko a ci ba su a ga da na fushi su ko beyo a wa man yahlulu alayhi ghadabi faqad hawa min fassara na ke la faqad hawa na zanen fushi mi su ko ga ciya zana fushin fushin su kuma ji wajibi a nan fakadawa da wuce ga ya ga shi dan nan wa ya dama na sakata da wuce ga ya gunan to a dai ga wanda ya nida nun ga ji halaka ga ya gunan jogon وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى wa inni la ghafarun lil misqitu ghafara limayo Allah tabaraka wa ta'ala ji bayani a bani Isra'ila su kuka yi su gafara mu yi limanta ba ya na gatu tuba jinin wuce sharafu da wani ya su kai ya ala tuba ji eh, a ga kamar gima <clears throat> wa man aqad liman taba wa amana wa amila salihan wa yaji gafara da na tuba ji ma imani ji ce ga tukuru sun ma ta damu ci hade ba wani aha wa ma a'jalaka an qawmika ya musa so igalo da bayani ne ko kuma bayani ce ta nabi musa bi jama'i ba ne ka bani ani na ga ga afira wanda girmani so kin ya to annabi musa bai jama'uji firawun da bai jama'uji ne zai la da na sokwaci ga kwa wani ayan nan wa ma ajalaka an kaunika ya musa a gobe be tinya sokona ga yi ba tsoro ga gawa wa adana wa wa adana ni ba turil aimana aymani wa wa adana ni ba turil aimana su ku ji da bani isra'ila ji gaga annabi musa tare da haruna bai jama'a bani isra'ila da ji ma da biyu fatana ala ya ka fati turi sai na ba gaga kuma annabi musa gaga su kai su ku a tauro yawo e jube kwa ta da bin masare ji rikici da firawun ya dana a taura la lugwa annabi musa so wuce ga fiye kwashe neman kima lau ni ne ya je maki ya ci makiye ba ni ga shari'a musulunci a yi ba ni ga alali tafiya ya yi a tauron to shi kenan a madadin annabi musa da ke ba bai jama'a zi ke ma da fati tu zina na kuma a ɗauki hancan mutu nabi musa gurgin ne fati tu zina nutu ganci na gasa kwaibu ga wa ma a jalaka an kaunika ya musa kinti wayo wacce da zaga jama'a wajen yayan wacce bogi ce biyo nuna ba ni a wani zargi eti yetim ya yetim bu alibi musa ya wa kun eh Allah ta baraka wa ta ta da ga ibn qur'ani ga wato ulikal insanu min ajal wa alimta zawan gijin et de de bojin yetim zawan gijin eh ga an gidiyo amma ya jin nan ya zargi mutum ya kikya imanan guna eh, ga an gi zafe diyana e bana kawa ga diyewun laye na sokon da mawaya na ya dewa eh wa maganda zakara kara yana sokon da kpagara boyi wurin wani wa da bawa ndu bawa bawa so kiwe diyeyo so kí ànábì musa jẹ́ ìjẹ́ àsọ̀kó bayani da mutum قال هم أولئك أنا أثري وأجلت إليك رب لترضى annabi musa da su goga ga kwalan gan hum ula zaga shi bi ma'ana jama'an wunshi bane isra'ila shi ala asari atazunu gobe ne man shiga ejen na ti dede bai kila wa wòtídàgbà àgbégbégbé ní kí láwọ̀ díò àgbẹ̀tù kí lè já níbi musa ti jí dédé bèé gànà díò náà yó méjì àbáyé ní kí títí kúbà ní mọ́tàtì ìgbéyànà ńlá èyí tí jí dédé bèé gànà díò náà ní wùgá ìgbé sọ̀kọ́ díò gànà dẹ̀sù sọ̀kọ́ àníbi musa wọn so ilé èjì àjì náà ẹnu dàláwọ̀ sórí èjì náà náà kino a ga ya zashi na so kun faga ni bin igabata ma annabawa masu mayo amma ke kwadin bin su mata annabawa ji kuji nufi ga gaga ga gaba annabi so ko ko fiti so ko mai masu kuji nufi ga mai zira ka yare a kuji mai kwadin bin su mata na dauna ene kwadin su mata ayina e mai so ko ba ti diganga ba kan ga ti mamura so ko le babe a ci aka shi ganin nan masu koyo eye ji biya uji yi ya ne ya ja dinanga tugwana ina kwa bai smart wani nan nan nga mala kwa da labari je ta da adam mu gici bana su kono mu kura gina uji dinga kuja eh ne fi mu yo kuma je ba a ga ga ne fi mu na su ko mai uji biya ita da wannan annabi Yunus mutum bi ci jama'u ne fi mu وظنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اتجدون هردا تبر زابات على محمد عبس وتولى أن جاءه العامة وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلاهى

<clears throat> Allah tabaraka wa ta'ala ga annabi Musa ya shi ga ulai ala asari e ba bayani ba cin manjiya idan e la ya annabi Musa wuji da be na biuna na abe ba zai ro wuji dede ayo kata ba hakika waji dede abe kimalo a gana ya ga sako ga gangun jama'a mai shi na ala alasara ta zuma mu ɗin wai wadu ga ya ga sako ga gan e aga zuma mi daga nama iya da gaci gana e ba ta na mun da ya ga mi a shi to na ngala mi tiyo Allah wa wajin tule ka rabbi na mi diye ti be wa mi ta shi to ya e mi da ba diye da yi e do ti bi so eh e da lan ne da don wani aya na dalilin aya na zamu ci da ji amfani da yayin tibbo kinan wakacin alkisatul kamila littafi kunci wakacin lina kace hawari da jona eh a wari jini ziga da labon guda na karface da shadace alamina awu alamusu miji dan mu ba ne hiddo ga eh inda ci ga labon mu da nan kan gamsu so ko ajiltu ilayka rabbil tarba eh so ko lokacin mi dan da lafiya yi mi daga ko tutu da yin tilya mi to ta be mi a tie be to so ko mi me wa mi tie be to so e ko ko so ko tie da be mi bare ke dede we wa go wa le so ko ba o mo go we wa e da so ko be e di mi ci na wa wa di ta le so ko ba ni babo ye di babo ye down ta fe be o sokona ngowo wayeduda nongagaga wagagirayimo wona waga wagirayi iza wangi bani na jikpelo ake zana amma la shari'a musulunci na yawo daga kajinwa wa dana eh gwargwado ce kokarin na waga ji wannan waga ji su kun hukunci ya shari'a alhaji tabbata kimbo kuje tuwa yoya ya daji kokarin yawo ya zaji fi makon lokacin annabi sallallahu alaihi eba ya fi makon musulmi a yi ma da jibi annabi amma shuga kafi a annabi jinjira nan ala da shari'a musulunci a amma da gaida nan annabi ma shari'a musulunci ji kafawa don madina ga mafi yaci musulmi gama ga a yi wa ma daga nan na shi ya yi addini na emelo eh, kaga shari'a musulunci dai kulla wa ga shi ke ni wani automatic ticket da aljanna kama ma mu da shari'a musulunci mutu wa ga wa dana e ji bayan wo tiyan wo to tsagano da su kun ga gango e eh, imanu wa tazu wa zoge be su ko ibada wuji ken no go ina wa zoge be alita ne ji wani mun fedu be ina da zoge amanu na wace begen ce waga wa guza wa ngi wa ya amana wala girayi wani wa jirayi a ah, wace be wake wa da su ko ta e eh, wa e wa da su ko be ma su ko ya eh kin ne wa le ji fitari ka ce ban ina da bi laula ya gala ji ibada no ngai da ibada cikin ko wuce ke ke lawa waye da su ko kíwà wọ́n ìdá sọ̀kọ́ wọ́n mi tún mọ́ sọ̀kọ́ sáàdà wọ̀nyà mi àníbi mọ̀mọ́dù sáàdà wọ̀nyà mọ̀mọ́ tìgbà wọ̀nyà tí ó ti àwọn ìdá sọ̀kọ́ bẹ̀rẹ̀ náà ìgbà mọ́ná. kí o gbọ́n. ọ̀la fún iná kọ́dí fàtánà kọ́wọ́kà mi bá díkà wà ádọ́lọ́hún sáàmìrì. bàbá bó bá sọ̀kọ́ ìgbẹ̀gbẹ́ níbi àníbi mú sí lọ́tọ̀ ń gbọ́ òṣìṣẹ́ dàdá ayé wadda ne ji faruwa da zuwa wana na waga ake zuwa mai biyani na alasara ta zuwa mai biyana da ɓaɓe na fa inna karfatan na kawo maka iya yawa labarin gan lalle ya ce ma yawon shi mace ne zuwa na wakilke zuwa na iya mace ne ba ni ado bai wunan gogigi ya yi ba duka zuwa na wani agwa zuwa na wago wani agwa miya na bi haruna nuga da kan yi wuce kwabe kezuma a caga tsuwa kaci tubi sinabu amma na wakil kesa na suku wadon na umu samiri sa a samiri wagi waje ma yi wuce bi wannan kuji gila ya ga an ga mai wuce ko mai jiga zai a samiri a samiri nisbu mun muna cika nisba ne yi da dabai ne ga samra a samira ko ne ga samira muna cika

nan koyan eh, da koyan firawo da ko mun biye wuce bayan gawa alwai tuna a za a wuwo gadawa gbanon da wuce da gano wani wani alaka yi wa tishiwa eh so da gano wani alaka yi wa tishiwa na ya yi kwakwata fafin gun latin da yi gano renu a gada so ebe idan gwagwana ga ba babu da wani wa alin nasi sahi asar sahi da bacin su kusa da sanin wa ne tuwa isra'iliya ce yau da ke na ji fata a cikin abin vunu abin vunu eh, wuce ci bai gada ya fi wani e gaji ji dan gurkun ne wani ji yadda bukata a nan na yadda bukata na ga su kuna a idan wani ji iktifawu wuce na su kuna a idan kuye umurkunke so mu a eh, bisa miri mu ga biyawa ale ala yi tajbe sai ga malaka jimi ga kpa musa sa ga musa sa mira ga musa yi sunna to na mun ce ga gan a haru da yi sunna ala sunu yi bukata ida bukata sunna na ci ga bakiptu ya wani jama'i fir'auna kula na ci ga wani bakiptu ya wani jama'i ma annabi musa ya kula wani bani isra'ila ya kula ka ka ka yi wa ga ida bukata bayani wuce da dan dai ga wannan so ko ga samiri ga su kuma ya tauce ya zama suratul arafu ba nu ga yi gaga wattakhadha qawmu musa min yi min uliyyin ijlan jasadan lahu kuwa alam yarau annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila ittakhadhu wa kanu zalimin eh? ke jama'a nabi musa zumana da mun san kike ci diye mu fati tuni na zo da fati ga ganwa ga garu na duba ya ni ga kwa ke zuma da tsuni fati tunisi na buke na so wa be mu na ba ga mu ci go a tauro na mu jama'a da mun sai ta su ijilan nan ko gigi jasar dan na yi bane karɓa ce da uwa ce goke wa ganin gwaggwani kuma ji haci jimin ɗuli yi daga kayan yin tajo zinariya da azurfe da jakun ya kaci jina a ci zumi a yana فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا فرجع موسى إلى قومه بان أسفا أسفا بان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وادا حسنا أفطال عليكم العهد أم عرفتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا بابا نبي موسى بجا فتتوني سينا نما جنا يجيو بيا wani su guda ga wani ga fitina a tsamin da zuwa ko adamu wannan ko gidi ke wa ga gaya tuni wani daga gaya ba na wani tuye ti tawhidi wani Ya ni idi tsantsame lokacin kicin wuya mai hana a taba na na kwani na jau faraja musa ila kawo mai waje ba da tun zama wuce. ga gaba na wajen mu asifan fen yi ba majigan da ya ruba yin mashuri ya yi gada wa da husni billah aga ne soko ba e wago ruga yi za soko wani fuda na ga ajiyar wuga yi ba na wakati le zaye again le soko ba wo ewu ye ba wo je wa to imanu je eh anabi musa za soko wo anabi soko wo tuti soko wo za chiwo chiwo za kiri chiwo nga malamu ne ga ga yanyi ado ka soko pa bici mini male mini le mba soko to ne ke intana da ga mai shirka na ya azamul muharramatina ina ga yara mu bata ne ne ta ne shirka gule jama'u ji cifiyo da ya ce wa shehu wa yi ba kala mu ce gaba ga ya ko mi yayi jama'i miji a alam ya'idukum rabbukum wadan hasana a sa su ko coci ne mutum ya da kawai wanda gube gube lame tume da fatitu isina bana da littafin a taura yayi ga hukunci yakin gona alkawali wangi na sokoji na a afata da alaikum al'adu focha niyo muna jifwa eh nji ga wa ga kwa jifwa jani e ci to alkawali ne wuce ci sha mu ga mala e ci da sai e koro ya eh amartum an yahilla alaikum ghadabun min rabbikum kashi e wa gaga fushi soku da bulu ci tebo e tinan ko bigine muna soku da bulu da yayi mu ci azabu yayi ene wala da wana nga mala fa akhlaftu mawidi ye ko ni mi be so gbe loyo ikai bi mi kan za fa akhlaftu mawidi aga ki mawidi anabi musa be jama'a bi jama'a mu ne mai ga fa akhlaftu mawidi na eh aga ga annabi musa ugaga ga alama a shi tuba ya annabi harun annabi na ga yi giban daga na mutan kwanu ga kwa izu na biyu a ga ci wa fati turi sina alkawali wuce na ta yi dajin mutan kwanu ga annabi sai ga ga ba annabi harun na a ci ga lewu ba nan gawai daga fa aklaftu mawidi annabi su kullum tunai suratul alaq ko ni tuga yi walamma raja'a musa ila qaumihi gadbana asifa قال بئس ما خلفتموني من بعدي اي annabi musa yan wa nyaba bisa ma khalaftu muni min badi ya jinja e go gane biya mi nan ya kiki ni ya aniya ajibtum amra wa alqala قالوا ما أخرقنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فكذفناها فكذلك ألقى السامري قالوا باب غزل جنايا وزني تايا نبي موسى daga na alibu musashen ganye kwabunan ga ajiye ya fata wani ya kikina a yanar ko gigin eh? a ce ta ta gama a halafna mawuyi da kabi malkina annabi musa an da alikawali alikawali ya bai iko a yanu tun da yiwa ci biya a yau man ga kira abu ta damu ma da ka bi malkina abin ga ikirarin na fi bi asimi riwaya kufa da ya asimi gama na ta hafsu ba ne cikin bi malkina kira da bai hamza bi kisayi ma aqlafna mawidaka bi milkina da kasra ne mu mata ci da mun ga ikirarin ibn kafir da abu amr ibn amir da ya komi yaqubu akuna gama aqlafna mawidaka bi mulkina so malkina milkina mulkina a ga ki rike tsakani malku milku mulku a ga yi nuku yau ba ki lokuta ma'ana ni mujo balare da ajin talara cewa mai ga malaktu shay'a mulka aw mulka aw malka so wuce kwado daga ga mulk milk mulk mulk da fata yi mai ga kasar da dan mu ayi masdari a malaka so ma'ana shi ne yille wani ba da ikon yiya tilla mace biya yi ki mai tilla wucin walakin na hulminna amma yana ji faruwa na karalatun yau hulminna a ga kira da wani yabin kafi bai ma na amir da asu ne bar wayan hafsu amma yakub ba kira abu amr da hamza da kisayi da asu ne bar wayan shubo da yakubu ba bari waya ce yakubu aibuna ga walakin na hamalna so ki rike tsakanin umminna bi hamalna yau Aka ga wai daga hamala wuta da mabin majmu hamala ma wai fi ne mai lamu fulu yi guba ne. so gala mafulu bi mafara yi na na da min ummilna wani ga dalta ta mafulu bi baci tayi auzaran amma wa gagbo ya ci kiraya mu amr da hamza ana yi gunga ga walakin na hamalna a ga kaga hamala ajo na mafulu bi ni ke ce wani lau ya ci na na da wumbin launin na ya fari ne wayo mujin na na yi mafulu bi ya mafari kyan da yi ya bayan kiraya wumbin launa kan ga ganci a wazara ga yi mafulu bi tun yi na wajenan ke ji mafi walakin na humilna alakaratuhi eh, alakaratuhi yake auzara min zinatil qawm nye karana hilibina be auzaro je mu yewusu kara na libina lati yo min zinatil qawm ne ni e ni fa jamaaji aga ki cijo bakwai na mai jaja ga yana ga jama'a ne jini fi jama'a bani isra'ila ji a ga yana lamun gai ga gan kafi bani isra'ila ji a caya bai shi na adama kaya ne faji bai za jama'a fir'auna ji zinariya ji azar faji a ga gan ga yala ji sha ne yawo a ga waje zuwa layaya so karayin zinara don kurkuku a zarfa na ji a doki da ni domin sai na ajiji da karayin ji a yi ya fi ci domin so na da face tuye da zabanci na suku nga a bisa mirin na ce ya shawara gato nga yi ga karamin fanaji zinara zarfa na ji ba ta yi kukuwa ka ichi ilani gwifi uluzu nga zu aje gurguru uchi ga faila gano in ka kaya ni ni ya laji mala be kana lena aga to shawro umoje obuku yeka aya ya yin su fiu wasu asan yau samiri nga ga ga ne manufa una ewe wujo a ga lokacin annabi Musa kekeno malaka jibrilu ga bi kike bani biyo a ga wunle jikane ye ba na dokoya malaka jibrilu ga bi ci yi na umune ba ga ya sayi san har mai wa ya yi shi ko ta tunani ji gaga na nafa na dan rayuwa so jikarun ci ga guto na ni na tun arziki na ji a ci zuwa mutum shi bane zana waya musa wuji wuji ta wa gashi kira yana gwaji gina ce ya fasayu uci ce ta kan na ya ce rai da bai ya yi min yana gwaji gina eh so daga ba goma don kunna ya yi wuyin ba ce ga gaga ha za ilahukum wa ilahu musa fanasi enele gida na nga esokwe eyo nga mu isoko fe ya nabi musa wuba taba uti kike gogo lo fati tu isina da bala yoyi ubi oga ke soko amma bala da janya eh so keminu la shibwa la mutijaza na dauna amma ogule tikira walakin na hamalna yito sana karayo Allah latiniya ibon na yin cika ga dukiya na zigayin ma daga bayan jama'a bani isra'ila jiko. mai shiga na gege ba fassara wani a galin daga alkawun nan ni jama'a bani ni jama'a fir'auna mu kayanin fannizi a galin kimna daya nuna ga amma maganin da jama'a firawuna ya cibi cibi wani ma shehu kan'an min taliki min jiha tafsir ne na ugan na jide ja eh na ugan walakin na umilna auzara min zinati qaw ene pade qawmi babo na wuji qawmu fir'auna ya a qawmu musa po qawmu musa po biya ci dukiya ce wuji dukiya ya bani isra'ila ya ya jama'a ne jama'a fir'auna ya ya ga ga cunai aya ne baka tuma cunai suratu suratu al-araf wannan nun la bayani bayne ki sokogo wattakhadha qawmu musa min ba'di ni uliyin ah ga yaji gaga kan da ti kai da yana wo aja bi ba ad jumila ila al-aqrab al-mazkur ah na sokogo wattakhadha sami musa min ba'di min uliyin mu jamu him min ulihim za a wuni kan mu musa a tun yawo kurani ya ga gayi ga ga a tun yawo yi ci ga ya ta zabi fassare ga ada kuma da jama'a fir'auna shi bai ya halle na kurani ga yi na ba kurani ga a tun yawo min ulihim yi mun na min murjamiyo dutu mu musa addamir yarju da al-akrabi al-mafqud kuma ga cire e gaman yau egoman yawo ena malugu yawo na za kirki zayo ipa ne bi musa bwatam ka talbisi guli suna ci bedda aga dukiya ya jama'a fir'auna yi a bici duniya wanda ya ci wani a zane ji fiye shi fi masaro a yi wujiji fir'auna da jama'a ya yi baba a lashe wuji e jan zaba na ko jagwa ya ba zane jiga mai zina da azarfa shi bai na duk kwaci na ara ci ga mawo ga ga ga mawo azaba ne jana bin shiga eh alaka mutta su tu matsayin na jama'a firawun da jaga dukiya don hukunci na mawo ga da ji shani na sun gama laye gannan yawo ke uji je kujin arzikin na wujiyar jama'a firawun da aziki a ce bani sala jo nga mu qur'ani boka ayi wata hada ko mu musa mi badi mi huliyim so nga ga to be tina zu azarfan fi bizina riye zuwan mu cha tuna nga musa sa mi ru mu lami kenan kona fakadhafnaha eh fakadhalika alqa samiri fakadhafnaha ay tarahnaha fi an-nar iyaye nimbanci ba ta kuce finna sai na wasu sana fa kadhalika sami a ciga sami rima a ciga mutu ce nimfa nimfa ne da na guce fi ko ina ko dun su zo na guce ti na ta fi ko guce kanan na fi o na siga ke ka yi ga iya la na la naukwaji jin ci na na sami ilimin gina in ce kogin ce ma wuce na kwana asar ka biyo a mai rai ga asar wuce ta ji Allahu alam kiyo ba fa aqwa jalahum ijlan jasadan nauhu wa fa qalu ila ilahukum wa ilahu musa fa nasi Allahu tabaraka wa taala wa ghafara lahum ba bago sabiru fi latiyaya itilan na kogigi jasadan na ibe na kakpace na eh na ibe na kakpace na na wagalla ya jun wa legya yana eh lawu waru runce ke gona ke gwen nan gona eh fakalu a ce gam haza ilahukum e bauta ya gaggana fakalo bi ma'ana sami rinin nan bai zane shi lamitu ne a bai da bai zane kene shi yau gana wuce ga fakalo mutum ne gbogbo shi zai da da wuce nan bai zane shi lamitu na a bai da bai zane kene shi ne ga la ya nan a ga ra ila hukum ga ya bauta ya gaggana wa ila wa musa bai bauta a nabi musa fana sin bata bauta ga wani bata tuni na da wuza man shiga lamarin na ti faruwa a na da yaro na wani waga jida na ji da na na ma'alli yana ta tuba ya dini tawhidi na ba da kwado ce da ya ɓata riya amma kibe da jan in ba jama'a na ci jeji na jami'a ake kaya ga alaƙa jama'a na jami'a na ji ba da nan ko gina a waya amma wanda ya zashi kpata da kanja kuna nabi mu da ku da don na shari'a su kuji tabbata in ku na da duka shi ka yanzu ki Allah ya afala yarawna alla yarji'u ilaihim qawlan wa la yamliku lahum dawran wa la naf'a Allah tabaraka wa ta'ala ga afala yarawna bi kyalelanu Allah ilaihim ganin fagi gina mida na wuce mauda na wa sha gawa ka ga ga gabi sha gawa wala yamliku lahum darra uma wa ka waye gumba ciyawa kai ku ga bayi nan fagi gina ka waye ya tita cewa balanta na mutu ko ya ne wona wa wala nafa uma jamfani na ciyawa kin ne wuwa abu su kwai na unjayin hankali ya kamin dondo kabo jika a tubo wadda ga hankali tuga uga ba su kuwa biyan eh ina su kwai ji hankali shi na dauna a kabo yake wuga ganin na ibanisiyan wa biya ga yadda fiye yabo ya ci na kwa gigi wuce dana ya gaga ya cure na kíyèwé egun jùwé àtijọ́ àjúwó bẹ̀lẹ̀tẹ̀lú jùwé ewó àǹfààní egun kíyèwé egun dàgbàwé àtijọ́ àjúwó bẹ̀lẹ̀tẹ̀lú àdàgbàwé ewó bí an kàlí ní ẹ̀tọ́ àjúwó bẹ̀rẹ̀ àmì méjì ẹ̀kú sọ̀wọ́ ee nga mana yana mgbe mutu da hankali ne alkhairi kan nga tiwo abin kibo ma da hannun to yadda wani shi ga ma jan nan ma ya yi wasu kuma ki bari da zai ya kame ya na walakoni kwabar ya kawo mi inna ma hutun tumbi wa inna rabbaku rahmanu fattabi'uni wa tiyo amuni Allah tabaraka wa ta'ala wa annabi Harun wa baraki ke gudda mu da laifi cikin na bwana wala wala kad qala lahum Harun min qabl annabi Harun ga dai shi da lokacin ya ga wannan kuki gidan nan bai ya ko me ya mai miji inda ma futintum ne so kuma mai mace da nan kuki gidan ne wa inna rabbakum rahman to ce ya tura mu yore fatabi wani ya mi tumi fana da wuye so ko ayi dana ya mi tumi ba so ko wa ti wa amre na ila eh, e ji biyayya ne in ta yi kwayi mu zai tufo wani mai je nan ɗaga eh, da ni ba mu eh? na ne mu ba ga gamtuce su ko kan da na tufi al'umma na aganna ko jama'a ji ganna ba amma ba tuce wani samun mace biya eh ga yi da ji faruwa ba gona ani da yaro ne kan ja mala mutum a ƙarshe mafi ba zai tufi yau ma su tufi da damuwa walan masu kita fi aidihim wara a wannan kadu da قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين فلما سكت في أيديهم أتبع أنا ندام أنت أفيت ربك الله ما نسكت في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا أتعالى يعدوا أتبع أنا من تكسكوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين kasu kwaje guji a aya mutu faga ya kiba tarin kudi gina jina an ga gafe da mutaci da na su yaro to ya yage na da ke wanda ganyen bayan tuci hujja a ciya na da mai da ci waga a ciya gafara yi wani ne bayi sun kuna yi ne ne da matuci ga ya ya tufa ya je ya bamu na eke ne ne gaggan ga idejo a ah, wasu ko wa ga izane bayi na bu allahu ba ni ci gane adini anabi muhammadu adini zigba ezijuyo nyeiza wangiji pata tojinuji eno ga musulunci wuyono ke misali bana sallah lokaci gucu najira agogon afirka benin da asia benin da amerika da bandondo wato ya e ji sallah lokaci gucu da musulmi yau ne ne kwa ganin musulunci eh ọmọ kí bo yúdẹ kùránì ìbò pátánà náà mọ mùsùlùmí dáadé náà wọn àdójú bọ kùránì gbòǹdó ọgábọ wọn náà ìṣẹ nínú wọn àdójú mùsùlùmí ṣe fi àṣẹ ramadan kí mo náà èyí mùsùlùmí ṣi yúdẹ kùránì àbábọ àlá wọn bẹ ti tẹ̀lé kan ó west africa ìtò africa tó pátá ẹ wọ́n gàdá america ko wọ́n china wọ́n gàdá fẹsẹ̀ láti pátá kí ẹ ke yajo. lokacin da ji musulunci an gana na bibiya ya mai na bana ka hankali na waga zai cikin gaba wafi kafin dokuma waga da hankali a fala ya rauna allah ya rufi ilayin kaula wala ya mulku lahun darra wala na fa. ni an ga hankali ka so kwan gamba ne sa ala zaji amfani da hankali a ya kata a wunan kwan giga ito ce ito mai ita amfani da hankali ya kata ito a ji dami kanta eh ntayi musulunci su yo na nabi muhammadu bebe yana don gando waga lona nga wa ci musulmi ta tubo amma daga namiji musulunci na yadda cuyi kayan wani afirka yi babon nan ya sanani da wuce waga da east ko fa east ba zo waga ga wato wuce ga kici mai ke ya ce ne mujahile abu ga ga ya ti wani jo kwatan waga to ya ba ga ga ke suna ya kya ga ga yo mun da qur'ani ba mun da hadisi ba mun da qur'ani odan a diga za a ke esa gaza profesoro na dakin na kiya bai ya bana ma taba bayan mace mu taba bayan mace da bayan mace jami'a ko mu ko mun na ne yau ya tugo gani mun ga titaniya ga bayaniya ke mun yace a nan da shabandiya shazaniya ruko tamruko tarika na fijo na pako bishi cin ta tuwo pako bishi cin shi shi tare da gutta ta tu shita da yana

ida fa ibana ijoga to yeto fa zana maga kanjede no kawa susa yi maga so ko ga wu ba ta ta ipagoro guruguru ya ne bi mumu cha ba ne bi mumu gure na ibuna ya susuna aweze ndondo ko ba komi ya kici imeti fata daga insha Allah bayani ya dubanza tupa na shi da su ko daga inna fi zalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa sama wa huwa shay tupa dago na je wasu tukpa ida bane zai wa annabi Muhammadu ma yi ma imani ji ga ga wo da gaskiya shi tukpa ma na mitu amma ga tani kauci zagwa a da tun annabi Muhammadu so babu ga karatu ya yau sha Allah intanna na zuwa amma yi ji fata ga to rayuwa ya to na zuwa insha Allah yi ji fata ga yi shiru su kuga ya gaji insha Allah ya miji kuga ba su koya ci gaba da hali iga ne ga ki ba ila je ki ba wanja mu mini wanji ga budo ya gi kini ba ne tanazo anu etifato ga ga rayuwa tanazo insha Allah su koyi ba ne de gina yi jina mu fije koyi ba la do eh su koga no yi ba ja ga mu su koga no yi ba ja mu su ko je zabi mu so da bi gani ne da bi tini in don da yi ga caji da don ne yayin ma da gidan ba dai so ko wallahi wallahi maja iman juya ilmi batan yesu ko ku batan yesu ko bawa mu batan yesu ko ci batan yesu ko so ko ne maji na gaji yau ba mu wuce in da ci da ba go yayya so ko yi zo gawa mu so ko yi zo gawa mu su kai zo gawa ne yanzu ya gagara gano ko da ya yi ma ne babban yanzu ke ya yi ma ne daga gano ma mutum ba su kwa duma na laifi mutum ba su kwa mutum laifi bai yi mibo yi mawa laifi su kuma bai yi سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Ita fata ga gama ba ni mana faduwa ìṣẹ́kù bèbè ní ẹ̀yà nánà. Bàbá yìí yi kí a lójú bàbá ọdún àtúwà àlàfẹ́rù bàbá yìí ń dẹ́rẹ̀ bàyá ní kúlà ń wọ́n yà fara sí ìlú ya, òkú mi dẹ̀ mọ̀ ní ya, ètò ti dẹ̀ mọ̀ ní ya, sọ̀kọ́ àgbà mọ̀ ájìlálà tí wọ́n. Ipa gúrú sọ̀kọ́ lùgbà zùrí àyíká tí wọ́n ilẹ̀ zùrí kula sọ̀kọ́ lùgbà tí سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. Okay. insha Allah ya ya talimati bada wasu ko wannan ga ba jina haka sana yawo ya masallaci jin ba masu kuma insha Allah kasu tabo wani lozu mare da to kasu tili fatan mun ga da ni eh ne insha Allah karanto littafin da yake a na shafe babu gwanci gama na ba su goya wa wai funa an yare su mai wila da kyanin ba na ba su goya sha maza shi ka kakar lonin ba su ji biya na bi dama biyu ne ba ala da ne kuma an gami na shi abu ne Thank you.

Maybe.